أحياء وأمواتا ta tattaro rayayyunsu ta hanyar zama a bayanta da raya ta da gine-gine matattunsu kuma da binnewa a cikinta.